صفة salatin النبي صلى الله wa وآله wa إن محمد muhammad nasiruddin al-albani darasi na shida cikin wannan littafi idan mu manta ba muna nan cikin mukaddimar sa yau inda yake bayani game da wajabcin biya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma haramcin saba mu sunnan manzo Allah domin maganar wani daga cikin maganganu mun kawo inda yake magana tasirin sabanin da aka samu tsakanin mutanen da ke biyan masabobi a hali yanzu da kuma sabanin da aka samu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kawo bambancin su guda biyu dalilin da yasa aka yi sabanin akwai bambanci tasirin da sabani yayi akwai bambanci to cikin tasirin anan muka tsaya domin nan yake nuna muna wasu ababen da suka faru a zamanin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke faruwa a yanzu ba ɗaya ne ba to mun kawo ya kawo misali ɗaya yau kuma za mu kawo misali na gaba wanda ke tabbatar da cewa eh lalle wannan sabanin da ake samu na musulmai a hali yanzu a duniya watan tasirin sa yayi muni kwarai da gaske cikin al'umma musulmai kuma munin tasirin ya shafi musulman ya shafi ma wa'anda ba musulman ba ya shafi wa'anda ke cikin sabanin ya shafi wa'anda ba sa sabani suna bi da littafi Allah da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin sabon ya shafi su sai kawo muna wani abun da ya faru na ce wa fi muqaddimati risalati hidayati sultani ila muslimi biladi japan wani littafi na muqaddimati zar risala ta hidayati sultani ila muslimi bilad japan lil allama ah, muhammadu sultanul ma'sumi rahimahullah shi ya rubuta wannan littafin to sai yake cewa innahu kana warada alayya su'alun min muslimi biladi jaban lalle wata tambaya ta zo mini da kin garuruwan Jaban wato al-Yaban eh, Yabanawa eh, wa'inda yake suna can gabar ta tsakiya su su rubuto mini wata tambaya min balati dukiya cikin garuruwan dukiya wa ausaka duk garuruwa ne fi al aqsa a gabas ta tsakiya Hafilu abin da ke cikin wannan tambaya mai littafin yana rubuta yace tambayar da aka aiko mini cikin wannan cikin garuruwa tambayar ita ce tana cewa ma haqiqatu dinil islami menene ne addinin musulunci summa ma ma'anar mazhabu sannan kuma menene ma'anar mazhaba wa hal yalzamu man tasharrafa bi dinil islami an yata mazhaba ala adil mazahib al arba shin dole ne idan mutum ya shigo musulunci sai ya samu mazhabar da zai domin muna da waɗanda ke ganin cewa dole dole in kai musulmi ne sai ka bi masaba akwai wanda ke ganin kuma a'a ba dole ne ba to shin wai duk Allah me ya amsar wannan dole ne sai ya zama malikiya misali ko ya zan hanafiyan ko ya zan shafi'iyan ko su aula ya zama ko ba dole ne ba wannan ita ce tambayar da aka kawo mini kuma aka ƙara bayanin shi wannan tambayar aka ce li'annahu qad waqa'a huna ikhtilafun azim domin an samu sabani kuma ba karamin sabani ba gaskiyar magana babban sabani aka samu a kasar nan ta mutiya ba wani za'un wahimun an samu jayayya mai karfin gaske حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابانية أن يدخلوا في دين الإسلام domin an samu wasu ƙwararru malamai sanannu masu ƙwaƙwalwa da dama sun buƙaci su shigo cikin addinin musulunci wayanda ake ganin su malaman ƙasa wai ta sharrafu bi sharafil iman su samu ɗaukaka da irin ɗaukaka ta musulunci sun buƙaci wannan shigowa cikin addinin musulunci kuma sun yi wannan tunanin kwarai da gaskiya sun yi niyya to amma ga abun da ya faru bayan sun yi wannan niyyar za su shigo fa'aradu zalika ala jam'iyyatul muslimin al-kainata fi dukiya sai suka kawo wannan bukatar suka kai ma wasu daga cikin jagororin kungiyoyin musulunci na wannan kasar suka ce to ga bukatar su faqala jam'un min ahli hindi wasu mutane da dama cikin mutanen hindu suka ce don dama wato kungiya ce ta musulman da ta haɗe dukkan wa'annan yankin gaba ɗaya ƙasashen su hindu ƙasashen su pakistan eh, ƙasashen da suka shafi eh, yaban da duka wa'annan guraren suna karkashin suna cikin suna da wannan kungiyar to sai ya zama da aka kai ma wannan kungiyar wannan bayanin sai suka ce wasu daga cikin yan kasar hindu suka ce yan baje an yartaru mazhabal imami abi hanifa suka ce to tunda kaga za ku shigo musulunci yanzu to muna bukata idan kuka shigo gaskiyar magana ya kamata a ce ku dauki masabar Abu Hanifa ku yi aiki da ita li'annahu sirajul umma domin ai masabar Abu Hanifa ita ce fitilar al'umma to ya kamata ko idan kuka shigo ku dauke ta ku yi aiki da ita wanda zai shigo musulunci ya kamata maka gwada mai ga wata masaba kyale shi kawai ya shiga musulunci in ya shiga musuluncin koya mai hadisi? hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi karatunsa ne zai kai shi ga ga masabar wani ga fahimtar wani ga fahimtar wani amma kai ba shi je ya karanci ya shigo musulunci guda masa qur'ani guda masa hadisi to amma saboda illar wannan takalidanci da mazhabobi sai suka ce a yanzu tunda za ku shigo musulunci tun ba su shigo ba to ya kamata idan kuka shigo sai ku zaɓa mun ku zaɓi masabar Abu Hanifa sai ku yi aiki da ita wa qala jam'un min ali andalusiya su ko su ta indonesia su kuma kaga akwai mutanen eh, Pakistan akwai mutanen India akwai mutanen Indonesia duka cikin wannan gurin suko yan Indonesia suko da yake ba masa ba Abu hanifan suka biya ba su suka ce a'a suka ce yalzamu an yakuna shafi'iyyan wa ni dai abun da muke gani wajibi ne ba ma zaɓin su ne ba dole ne su zaɓi masaba shafi'awa batun batun malikiya batun hanafiya batun hambaliya batun koce masaba su aje dole dole dole abin ba shafi'iyya don su yan kasar yan garin jawara jawar gargashin ah, andalusiya suna biyar masaba shafi'iyya ne sadaka lalle ne a bi masabar shafi'iyya to kaga babu ɗan masabar malikiya a wannan gurin da su ma sai su tashi su ce a'a lalle dole sai an bi masabar malikiya babu ɗan masabar hambaliya ɗan amur bin hambali su ma da sai su tashi su ce dole a'a sai dai an bi masabar amur bin hambali to sai ya zama ɗan wa'annan masabobin guda biyu suka samu masabar abu hanifa da masabar shafi'i kowa ya tashi daga cikin su ina kiran cewa wa'annan musulman da za su musulunta wa'annan arnan da za su musulunta yanzu idan sun musulunta to dole su bi masabar mu wannan ce a dole ne su bi masabar mu sai jayayya ta kullu tsakanin su to balamma sami Wai wayannan arnan da suke son su musulunta da suka ji wannan suka ji maganganun nan nasu ta'ajjabu jiddan sai suka yi mamaki suka ce ah to ba addini guda ne ba mu da muna daukan ku abu ɗaya ne ashe ba abu ɗaya ne ba kenan sai suka yi mamaki wata hayyaru suka dimauta fi ma kasadu daga nan kada da shikenan sai suka kasa ma musulunta suka fasa suka ki musulunta kaga wannan gurguwar fahimta ta zama mi wasar matsalatul mazahibi saddan fi sabili islamihim ya zama shine dalilin kange su daga shiga musulunci to kaga wannan illar ta'assubanci da mazhaba illar ta'assubanci da ra'ayi ya kai ga ya hana ma wasu shiga musulunci ma gaba daya wa yasumu akharuna anna ma'ana hadha alladhi tad'una ilayhi min al-ittiba'i lis-sunnah wa adamul akhadh bi aqwali al a'immati al mukhalifati laha tarku al akhadh bi aqwalihim mutlaqan wal istifarati min ijtihadihim wa ara'ihim muguna ta gaba da muke so mu magana wanda Muhammad Nasiru Albani ke so ya magana kamiyar ruhi na wannan muqaddima yana cewa wasu daga cikin mutane kuma suka raya su ce to wannan ma'anar abin da kuke kira mu cewa mu zo muyi yi amfani da hadisi mu ɗau ƙur'ani mu yi aiki da shi mu ɗau hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu aiki da su maganganun shugabanni kuma wa'inda suka saba ma hadisi mu kyale kar mu aiki da su mu ɗauko hadisi mu aiki idan wannan kiran da kuke yi kamar ya zama tarkul akhadh bi aqwalihim ne mutlaqan kamar kuna son ku ce mu bar ma aiki da maganganun wa'annan a'imma kamar kuna cewa mu bar magana Imam Shafi maganganun sa duk mu yi watsar da su maganganun Imam Shafi Imam yi watsar da su maganganu Abu Hanifa Amr ibn Hanbal Imam Malik duk watsar da su kamar haka kuke faɗa wal istifadatu min ijtihadati mu'ara'im kamar kuna son ku nuna mana cewa mu daina ma fa'idantuwa da maganganunsu da hikimomin da ke ciki duk mu watsi da su to fa qulu sai ce masa a'a wannan fahimtar ka ne ba haka muke nuhi ba ba ma nuhin wannan ko kadan inna hadha zam abadu ma yakunu an sawabi wannan rayawar nan taka tunani nan naka to yana nesa ga gaskiya gaskiyar magana bal huwa batilun ba ma wannan ba kai fata ce banna ce kawai ka kawo mana ba shi an manuhar mu ba zahirul butlan kuma bayyane kama yabdu zalika jaliyan kamar da wannan ke bayyana a bayyane min al kalimati sabiqa maganganun da muka gabatar da duka baya nuna ma haka baya nuna ma karka amfana da abun da wa'annan malaman suka zo da shi ba baya nuna ma karka amfani da masabobin ba baya amfani ma magana cewa magana masaba ayi watsi da ita ba shi muke ne ba a muna nuhin ka yi amfani da masaba inda take daidai da hadisi inda kuma ta saba ma hadisi ka aje ta ka dauko hadisi ka aiki da shi wannan shine kadai muke magana kuma ba wai muna nuhin cewa idan ka dauko masabar ka yi aiki da masabar ba ko kuma a idan ka dauko hadisi ka aiki da hadisin ba ka aje masaba ba muna nuhin wai ka walakanta mai masabar ba ko kuma ka aibanta mai masabar ba ba haka muke ni ba kuma ba muna nuhin ka aibanta shi ba a muna nuhin ka bashi da girman da Allah ya bashi amma kai aiki da hadisi a lokacin da sa ta sha bamban da hadisi fa innaha kullaha tadullu ala khilafi duk maganganun da muka gabatar suna nuna sabani abin da kake fahimta a nan yanzu wa anna na alladhi nad'u ilayhi innama huwa tarku ittikhadhi al dinan duk abin da kake ji muna kira muna kira muna son ka fahimci cewa kar ka dauki masaba ita ce addini a ba shi ne kawai muke son ka gane muna son ku fahimta cewa masaba ba addini ne ba mai zaman kansa a'a masaba cikin addini take kuma mai biyar addini ce idan ta bi addini shine Qur'ani da hadisi sai ka bi ta idan ta sauka ma addini sai ka aje ta bi addini wannan shine muke son ka fahimta wa nasbuha makanal alkitab wa sunna muna fada da kada ka mai da masaba ita an matsayin littafi Allah da sunnan manzo Allah bi haisu yakunu ruju'u ilaiha inda tanazu'i ta hanyar da idan an ka samu sabani to masabar za a je a binciko mi masaba take a bada fatawa akan masaba har akwai masu ra'ayin cewa lalle in dai fatawa ce karka bada fatawa akan kowace fatawa sai akan masabar da muke akanta in ka kawo mana fatawar wata masaba ka kawo mana sabani ka kawo mana tashin hankali ka kawo mana rashin zaman lafiya to kaga suna son su mai da masaba ita ce addini kawai saboda ka dole idan zaka bada fatawa dole sai akan wannan masabar da zaka bada fatawa akan ta to wannan shine muke yaki da shi shine ba ma shine muke son mu hana ba ma yadda da wannan da muke bukata lalle ne zaka da fatawa akan littafi Allah zaka da fatawa akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan kuma ya zama masabar da kake kanta ta sha bamban da hadisi to zaka dauki hadisi kai aiki da shi domin abinda muke bukata abinda muke bukata kawai hadisi ya zama abinda muke bukata hadisi ya zama shine abun nan wato shine asali masaba ita tana biyar asilin ne kar ya zama masabar ita ce asili hadisi shine ke biyar masaba a masaba ya zan ita ke biyar hadisi ba hadisin ke biyar sa ba kenan qur'ani da hadisi ya zan masaba tana biye da su ba wai a qur'ani da hadisi bi masabar ba idan aka zo ga matsala sai a ba masaba ta yi aiki da wannan hadisi eh sai mu yi aiki ba ta yi aiki da hadisin ba sai mu aje masaba sai mu aje hadisin ba haka ya kamata ba alal akasi na kun kai abinda a daidai ya aka zo ga matsala aka zo ga wata matsala haka sai adiba ta yi daidai da hadisi sai a yi aiki ta saba ma hadisi sai a yi ina fata an gano to wannan shine abban shine ya kamata kowa ya fahimta abin da muke jayayya kada ya zama masaba ta zama kamar ita addini ita asali, ya zama Qur'ani da hadisi wai yana biya da ita in Qur'ani ya daidai da ita ayi aiki in ya hadisi ya daidai ita ayi aiki in bai ba kuma aji qur'ani aji hadisi a bita a'a in qur'ani ya daidai da masaba ayi aiki da masabar in masabar ta sa ma qur'ani aji masabar abi hadisi aw inda iradatu istinbat ya hakamin jadida Allah li hawadithin tariya ko ko idan za a istinbat hukunci za abu ne wanda bai da nasi ana so a yi masa hukunci to sai ya zama wai kai manuwarka ko kuma bukatarka ka a sai a koma ma wato matsalolin da ke cikin mashaba sai ya ita mashaba ita ce za ta yi hukunci sai ya in za ka yi a ahkam ga wata matsala da bata da nasi sai a dibo masaba sai a amfani da masabar a ce ita za ta yi hukunci ba hadisi zai hukunci ba masaba za ta yi hukunci a kansa a idan aka zo ga wani abu matsala wanda bata da nasi misali sai to qur'ani da hadisi ake daukowa qur'ani da hadisi shine zai zama mai zama is da shi ake amfani da shi a yi istinbadil ahkam ba masaba za ta yi istinbadil ahkam ba a qur'ani da hadisi da shi ake amfani da shi shine makami shine materials wa'anda za a yi amfani da su a waje istinbadul ahkam ba wai masaba ba to kaga wannan shine ya kamata a gane kama ya fallu mutafakkatu hadha zaman kamar da su dan masu ƙaryan fiqh na wannan zamani ke aiki suke akai ne su suna daukar cewa masaba ita ce asili saboda ka idan hadisi ya yi daidai da masaba sai aiki da masabar idan bai yi ba a aji hadisi a dauko masaba yan ƙaryan masaba kenan ko kuma a'a idan ana so a fitar da wani hukunci a yanzu to za a zo a dibo eh, ko kiyasi za a yi sai a zo a ɗauko ra'uyan masaba to a kan su ne za a yi kiyasi kan su ne za a yi aiki ko daga nasi ba amfani da nasi to kaga kuma wannan ba karamin kuskure ne ba nan eh, abin da ke warwa yanzu kin wa alaihi wa ba'ul ahkam al jadida lil ahwali shakhsiyya wannan yasa suka je suka kawo su hukunci sababi ga halayen mutane wanda da can babu su sai suka dauko suka hukumta su suka dauko suka yi musu hukunci amma karkashin masa, ba karkashin Qur'ani ba ba karkashin hadisi ba haka kuma abin da ya shafi annikahu da talaq duka in za a yi istinbat al-akam to wayannan qawaid da ke cikin masaba su ne ake amfani da su ba ana amfani da Qur'ani da hadisi bane a wajen zartar da hukunci da abin da ya shafi bangaren aure ko bangaren saki wa ghairiha duna an yarje yarji'u fiha ila kitabi was sunna ba tare sun koma littafi Allah ko sunna manzo Allah ba li yarifu sawaba minha min alkhadai domin su gane abinda addini da abinda kuskure da sun koma littafi Allah to sai zama su koma littafi Allah balle ta su gane me gaskiya me daidai ba wal haqq min al batil su gano abinda addini da abinda bata wa inna ma ala tariqati ikhtilafuhum rahama a sun dai dauka kawai cewa dai ikhtilafuhum rahama sabani wai rahama ne saboda idan aka zo za a yi wani hukunci sabo to kai sa a dibi maganganun malamai malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza to sai a dauko inda maganganun sai ce to yanzu kaga tunda malam wani ya ce kaza to ai kaga ya kamata wannan ya kamata irin abun da fatawar da malam wani ya ba su a lokaci kaza to sai a yi hukunci tsakanin maganganun malam wani da malam wani maimako a ce hadisi wani ya ce kaza aya kaza ta ce kaza to kaga wannan aya magana ta tayi kama da wannan hukunci sai ai hukunci da shi ko ko hadisi manzo Allah ya ce kaza wannan hadisin yayi daidai da irin wannan matsala saboda ka sai a masa hukunci kaza ba haka ake ba a malam wani ya ce malam wani sai sai dauko maganganu wa'annan malaman sai sai kama su ne asali wa'anda da su ne ake zartar da hukunci ko da irin hukunci to kaga wannan shine a kuskure kuma wannan duka sun gina shine akan matsalar cewa wai ikhtilafu ummati rahama wai sabani al'umma rahama ce wa tatabbu'ir rukhasi wa taysir wai suna neman ina adda sauki awil maslaha ina da maslaha wai ai ana biyan maslaha wai maslaha ake biya to maslaha kan ai tana cikin littafi Allah da sunan manzo Allah sannan kuma sauki na cikin littafi Allah da sunan manzo Allah duk inda kuka ga Qur'ani yayi to can ne saukin kuma nan ne maslahar wa ma hasanu qawlu Sulaiman at-Taymiyyi rahimahullah wace magana ce ta fi magana Sulaiman zama mai kyau kenan Sulaiman ya faɗi wata magana mai kyakkyawar magana mai dade wanda ya kamata a ce mu fahimce ta yana cewa inna akhadha in akhadta bi rukhsati kulli alimin ijtama'a fika sharra kullu a Suleiman Suleiman Taimi yayi rubuce rubuce da zama a cikin rayuwarsa yana cewa idan kai riko da dukkan wani sassauci na kowane malami da malami ya kama ga sassauci sauki ka sauki ilimi in ya zo maka to kai amsa sai za ka yi kai dai sauki da kake nema malawa ne ya ce kaza malawa ne ya ce to cikin maganganun walawa ne da malawa ne waye adda sassauci sai ka sai ka bi sassauci sai ka sassauci to daga nan kuma dukkan sharri ya tabbata gare ka wannan ورواه ابن عبد البر وقال عقيبه ابن عبد البر ɗaya daga cikin manyan malaman masabar malikiya ya faɗi haka wato ya ruwaito wannan magana daga Suleimanu Taimi kuma da ya kawo ta sai ta bi kenan yayi sharhi akan ta yake cewa haza, ijma'ul la lam fihi khilafan wannan kuma ijma'i ne ba san sabani akan hakan ba kenan ijma'i ne idan kace dukkan sassauci na malami zaka bi to dukkan shari'a tabbata gare ka wannan ijma'i ne duk malamai sai da wannan cewa in kace kai duk sabani ai dadi ne duk sabani sauki ne kai sauki kawai kake nema cikin maganganun malamai to kai ko zaka kwaso makanka bala'i idan malam wani ya ce malam wani ya ce kungiya wani ta ce kungiya wani ta ce su wani sun ce su wani sun ce masabar wani ta ce masabar wani ta ce to ba wai alkafura kawai zaka yi ba wanda ta yi ma daɗi ka ɗauka ko kuwa zaka nemi naka wato naka ra'ayi wanda ya ma daidai sai ka ɗauka ba shi zaka yi ba me zaka yi zaka nemi wani ne a daidai wani ne ya yi daidai da shafi Allah wani ne daidai da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ka dauka sike aiki to da kai haka kaga ga huta ka zauna lafiya to wannan shine abin da ah, ibn abdul barri ɗaya cikin manya manya malaman masar malikiya ya ambata Ko shine abin da suleiman ya ambata ɗaya daga cikin magabata alladhi masara to wannan abu shine Ibrahim kada ka gani ta gashi nan uh, Ibn Abdul Barri dan masabar Malikiya babba cikin su kaje haka ya faɗa yace wannan imani ne ai ai dole ne a bi hadisi a bar uh, duk abin da ba hadisi ba ai wajibi ne idan aka yi sabani ka nemi ina ne gaskiyar take ka aiki da gaskiyar ka inda ba gaskiyar ba ba wai zaka nemi inda adda sauki ba ko inda yi daidai da naka ra'ayi ba ba shi zaka nema ba a shi ina ne don mafi yanzu abin da ke faruwa mafi yawan sabanin mu ya tsaya ga wannan ne idan aka yi saɓani malawa ne ya ce malawa ne ya ce to shi kenan yanzu idan muka zo ni ina da ra'ayi kaza kai ma kana da ra'ayi kaza to idan muka je wajen bincike muka ɗauko littafai wajen bincike kai kana nemo malamin da ke da ra'ayi irin naka ne kawai da ka samu malamin da ke da irin naka ra'ayi sai ka zo ka yi tsaye ka ce ai ga malawa ne ni ma ra'ayi ne ni goyi baya ne e to ni ma sai in je in nemo na malami ni ko ni ko ce to ni ma ai ga malawa ni ko bisa ga ra'ayi ne yake to kai har yanzu ba a samu waraka ba to menene warakar shine sai ka ɗauki Qur'ani sai ka ɗauko hadisi ni ma in ɗauko Qur'ani in ɗauko hadisi sai mu je mu kama binciken wannan idan ni samu hadisin da daidai da ra'ayina sai in zo in ce ma to kaga ni ga hadisi na samu shikenan sai ka aje naka ra'ayi mu bi hadisi idan kuma kai ne ka samu hadisi sai ka ce to ga hadisi kaga dole in aje ni ko ra'ayina ni kuma sai in bi ka to amma idan ga aka ce a kowa malami ne zai bi to kowa na da malami ba kai malami da kai da kilimi bai da shi ba ina ba da gari ko a na yi da malamin kai ma kai da malami ne amma kuma ai malamin bai wuce kuskure ba sauraka mu yi da malawa ne mu yi da malawa ne sauraka sai mu zo dukkan mata mu bi shi kuma sai zan zamba shi malamin ya kuskure kaga mu yi ba daidai ba kenan to amma idan aka ce dukkanin mu muna da sabani tsakanin mu da kai da wajen fahimta amma ga aya ga hadisi sai muka zo muka bi aya muka bi hadisi ana cewa aya ta yi kuskure ko ana cewa hadisi ya yi kuskure a'a to wannan shine haɗin kan da muke bukata a musulmai kuma shine ita ce mafita gare mu gaba ɗayan mu ba wai maganar wani maganar wani maganar wani ba ta kai mu tudun mun tsira ba ta sa mu gane gaskiya ba ta sa a fita daga cikin sabani wannan ta sa ma qur'ani da lokacin da ke magana tsakanin sabani malamai yake cewa eh, eh, wa in eh, tanazatun fi shay'in sai ce mi farudduhu ila Allah war rasuli kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah bai ce kuma da shi zuwa ga malamai ba bai ce kuma da shi zuwa ga mazhabobi ba yake farudduhu ila Allah war rasuli mai da shi zuwa ga Allah da manzon Allah to wannan ya nuna mana kenan wajen sabani ne Qur'ani ake koma madadisi hadisi ba malamai ba ba masabobi ba domin malamai da masabobi ba su isa su magance sabani da ke tsakanin al'umma ba me ke magance sabanin da ke tsakanin al'umma shine littafi Allah da sunan manzon Allah kai kai saranda ka yarda ɗari bisa ɗari ka yarda da cewa lalle ba abin da za ka yi aiki da shi in ba Qur'ani ba ni ma in yarda da haka to kaga daga nan za mu samu haɗin kai za mu tabbatar da wato abinda qur'ani ya ambata za kanmu zai haɗu wuri ɗaya domin wannan aya ai lokacin da take cewa fardu ila Allah war rasuli ai sai da ta ambai fa in tana zatu ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum cewa tai ya ku masu imani kuwa Allah biyayya kuwa manzo Allah biyayya sai sace wa ulil amri minkum da kuma waɗanda ke jagorori shugabanni manya-manyan malamai manya-manyan shugabanni ku je ku yi musu da'a ku je ku yi musu biyayya to amma da aka zo ana magana game da abin da ya shafi jayayya ba an bato shugabannin ba amma sai an ce ai musu biyayya to da aka ce wajen sabani fa zaka ce faruddu ila Allah war rasuli kuma da shi zuwa ga Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin ta ne kawai ake samun waraka to wannan shine kenan abin da malamai suke kansa malaki cewa amma ruju ila qawlihim koma ma maganganun su wal istifaratu minha da fa'idan tuwa da maganganun magabata wal isti'anatu biha da kuma amfani da wayannan maganganun domin am su taimaka maka ala tafahumi wajhil haqi domin gano gaskiya fa maktal fi maktalahu fihi cikin inda suka yi sabani mimma laysa alaihi nasun fil kitabi ga abun da babu nasi a cikin littafi Allah ko sunan manzo Allah aw ma kana minha bihajatin ila tawdihin ko ko akwai aya akwai hadisi amma akwai bukata a yi bayani akan sa sai ka dauko maganganun Imam Malik ko Imam Shafi'i ko Imam Ahmad ka je ka dauko maganganun su domin ka amfana da su su yi ma bayanin kwata fillah yadda aya take ko yadda hadisi yake wannan abu ne mai kyau fa amrul la nunkiru abu ne wanda mu ba ma musun sa haka muke bukata bal na amru bi muna ma bada umurni ayyaka wa nahuddu alai muna ko itarwa cewa yi li'a'nnal fa'idata domin fa'ida minhu marjuwa ana fatan samun faida liman salaka sabilal ihtida'i ga wanda ya bi wannan hanya ta al ihtida bil kitabi was sunna saboda lalle amfani da maganganun su yana kawo fa'ida kuri da gaske saboda ka nan ba wai muna nuni a daina amfani da maganganun su ba a maganganun su yana akwai fa'ida kuri da gaske a lokacin da ana cikin sabani to sai ka dauko maganganun su ka ɗauko ƙur'ani ga hadisi sai ka auna to daga nan zaka gane wace ce ce a daidai wace ce ba daidai ba abin da muke faɗa a kansa shine watsi da littafi Allah watsi da sunna domin amfani da maganganunsu. su قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله ابن عبد البر Allah ya kansa da rahama mun gaya muku cewa malami ne marubuci malami ne masanin lugha malami ne masanin fiqh malami ne masanin hadisi ɗaya daga cikin masabobi malikiya a a masabar malikiya ma bata taba samu malami irin sa ba to bin Abdul Barri kana gani ana yawan kawo maganganun su duk inda ake magana sunna domin sunna wanda dukkan maganganun masabobi gaba daya yakan kwaso ya dauko su yi ma bayani a ƙarshe kuma zai kan nuna ma wanda addini ko da ko masabar tashi ta malikiya an ba daidai ba yakan faɗa yace ba ita daidai ba ga wanda daidai to yanzu ga kaji abin da yake faɗa yana cewa fa alayka ya akhi wajibi ne gare ka ya kai dan uwana bi hifzil usuli wal inayati biha ka kiyaye da usulu da kulawa da wa'annan usulu shine littafi Allah da sunnan manzo Allah wa alam ka sani anna man ana bi hifzis sunani wal ahkamil mansusa fil qur'ani wa nadara fi aqawil al fuqaha'i فجعله أونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المهتملة للمعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في الباث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وهمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الظلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمؤاين لرشده والمتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله تعالى عنهم kai wannan magana mai kyau ce magana ce mai daɗi wadda aka samu daga ibnu abdul barri yana cewa fa alayka ya akhi wajibi ne gare ka ya kai dan wana bi hifzul usuli ka kiyaye da wannan usul wal inati biha wa alam ka sani anna man ana bi hifzul sunani duk mutumin da ya kula da haddace hadisai da kulawa da hadisai wala akamil mansusa fil qur'ani da kuma hukumce hukumce da aka samu nassanta su a cikin qur'ani yayi kokari ya kula da wayannan nasoshin da aka nassanta wa nazara fi aqawilil fuqaha'i ya bi maganganun malamai faja'alahu aunallah sai da kuma maganganun malaman fikihu suka zama masa kamar masu taimaka masa ne ala ijtihadi akan ijtihadin da yake ya zama su maganganun malamai fahim kara mai taimaka mai suke yi a wajen fahimta littafi Allah da sunan manzo Allah wa miftahan li nazari suna bude masa hanyar da zai je yayi nazari ya gano inda gaskiya take wa tafsirar li jumal sunani al mutamala lil ma'ani kuma kamar suna fassara masa ga jumlolin da suka tabbata a sunna wanda ke daukar ma'anoni da dama hadisi ne mai ma'anoni da dama ko aya ce to idan ka dauko maganganun wa'annan ha'u malaman fiqh to za su kare ma bayani yadda abubuwan da ake nufi ga wannan kaga zaka fa'idantu da maganganun wa'annan malaman na fiqh za su amfanar da kai a hanyar da zaka gano menene gaskiya ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن بي da دواء malaman ba. malaman fikihun din bai yi musu takalidi takalidin da ake wa sunna da ake wa hadisan manzo Allah ba don shi su hadisan manzo Allah su ake yi wa takalidin da ko da da ya inganta ba sauran ka saurari maganar wani ba dole zaka bi shi tun hadisi ya inganta to su kuma wayannan malaman fikihu su ko zaka saurari maganganunsu zaka karanci maganganunsu zaka yi nazarin maganganunsu amma a lokacin da kaga hadisi ya saba maganganunsu kaga zaka ajiwa to shi ko hadisi bai da haka to idan kai kana amfani da maganganun wayannan malaman sai ce baka sanya wayannan maganganun malaman ba irin yadda ake sanya sunnoni ya zan kawai duk abin da suka faɗa shine 100 bisa 100 a baka sanya su haka ba allati yajibu al-inqiyadu ilaiha wanda su hadisi wajibi ne ka bi su ala kulli halin kowane hali da an hadisi ya tabbata to ba ba zaɓe dole ka bi shi kawai duna nazarin ba wani nazarin da zaka yanzu amma su nasu dole akwai bukatar nazari to sai zan baka sanya maganganun malaman fiqhun nan ba kama hadisi ba a mimma akhadha al ulama bihi العلماء minna min hifz من حفظ wa tadabburiha bai kawar da rayuwarsa ba bai fitar da rayuwarsa ba daga karban abinda da malaman suka karba wanda su sun karbi ko kuma sun yi yadda da karbar da haddace sunnoni da kuma kulawa da wa'annan sunnonin to shi sai ya zama bai abun gaba bai ɗauka cewa maganganun malaman su ne matsayin hadisan ba kawai ya futar da kansa domin idan kana binciken matsala kaza sai ka ce ma to ka je ka dauko hadisi ka diba ka dauko malaman fiqh ka diba sai ka ce ka dauko malaman fiqh kawai ka diba ka ce kai shikenan ka huta ba sai ka dibi hadisi ba ka gana gani kamar ka huta da kanka to ba huta da kai ne kai ba a menene addadai ka dauko wancan ka dauko domin wani kasala sai ba ta bari ne ya je dibi hadisai domin ya gano menene a hakikanin gaskiya kasala sai ba ta bari ne haka nan kawai abin da zai daukawa kawai shikenan da ya samu maganan malam wane ai an gama shikenan ya huta ba sai yaje ba sai ya wahala kai ne wajen bincike ba a wajibin ka ne ka wahala kanka ka debo maganganu malaman fiqh ka nemo maganganu ka nemo qur'ani ka debo hadisi sai ka nemo daga nan zaka fitar da gaskiya wannan shine bincike shine nazar to shine yake cewa shi kaga bai tsaya wai kawai ya huta ba da kawai ya yarda da maganganu malamai kawai ya ce shikenan ya dauki magas ba tare da ya je ya binciko inda suka shawo ba Wata bihim fil basi wata fahimi wa nazari yayi kokarin koyi da su a wajen bincike da kuma fahimta wa shakar lahum sayahum ya gode musu akan kokarin da suka yi lokacin da ka dauko maganganun malaman nan na fikihu kaga sun baka ma'ana ka sun fitar da hukunci ya da littafi Allah ya da sunna kaga sai ka gode musu kuma ka amfana da su fi ma a faru cikin fa'idodin da suka kawo wa nabbahu alai cikin abubuwan da suka faɗakar da al'umma wa hamadahum ya gode musu ala sawabi inda suka yi daidai allazi huwa aktsaru aqwali wanda daidai din su shi yafi yawa kurakuran su ba sa da yawa daidai ne yafi yawa kasancewa su ƴaƴan adam shine kawai ba za a iya dauke musu kuskure ba amma daidai din su yafi yawa walam yubri'u min az-zarali bai kutar da su daga kuskure ba bai dauke shi ba za kuskure ba don akwai ƴan masaba da ke daukar cewa ai masaba 100 bisa 100 ta daidai ba inda take da kuskure ko ko malam wani shine daidai 100 100 to bai yi musu hakan ba kama lam yubri'u anfusahum minu kamar da su ma kansu malaman ai ai ba su kuma da kansu ba ba su ce ba sa kuskure ba su su yi da cewa suna kuskure fa hadha huwa talibul mutamassik to duk dalibin da ya hada wayan abubuwan da muka ambato tun daga farko zuwa nan to shine fa dalibi mai rikewa bima alaihi salafus salih shine ke tare da abun da magabata sabon manzo Allah suke a kansa, su shine ke tare da masabar magabata masabar magabata kenan cewa zaka bi maganganun malaman fikihu idan su yi daidai da hadisi inda ba su daidai da hadisi ba kuma kuma ka aje musu sannan kuma za ka gode musu ka yi fa'idantu da abin da suka rubuta a littafansu ka fa'idantu da su ka yi musu addu'a ka gode musu to wannan shine ɗalibi wanda ke biyar salafu salih wa huwa al-musibu li hazzihi wannan shine ya samu rabonsa wal mu'ayyin li rusudihi shike bi shiriyarsa wal muttabi li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ne ke bi sunna annabi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadai sahabati ridwanullahi alaihim kuma shi ne ke biyar shiriyar sabon manzo Allah kenan akan fahimta ta sabon manzo Allah yana kan fahimta ta magabata wa man a'affa nafsahu minan nazari wanda kuma ya kokari ya kame kansa shi bai zuwa yi bincike don kai ya walar da kansa kawai dai eh, eh, littafan sa, kawai zai dauko ya karanta menene mazhabar wani ta ce ba ruwansa menene hadisai suka ce ba ruwansa kawai dai mazhabarsa kawai yake karantawa daga nan kuma ya nada kai ne malam ne tunda ya iya mazhaba shikenan ya zama malam to wanda ya haka wa adraba amma zakarna ya kauda fuska ga duk abin da muka ambato na sauran mazhabobin da kayoyin duka wa rada sunan yayi karo da sunnoni bi ra'ayi da ra'ayinsa wa rama an yaruddaha ila mablagi nazarihin ya yi ƙoƙarin wai ya mai da su zuwa ga nazarinsa idan sun yi daidai da nazari ya aiki in basu bai aji fa huwa balun mudillun to wannan batacce ne Allah kare mu yace kawai shi masaba ita ce Allah rasu wal aini kuma ba ruwan sa binciken sauran ayoyi da hadisai da sauran maganganun masa malaman masabobi domin ya gano inda da gaskiya ba ruwan sa kawai shi dai ya dai tsaya ga wannan masabar tashi kuma ita ce yake bi duk matsalar ta taso masaba ɗaya zai shekawa ya ɗauko malama littafan furu'an masamasa ya karanta to shi daga ya ga fatawarka ta yi karo da na littafan nasi na asa to daga nan kuma bala'i zai tashi fitina za ta tashi don mi don mi za a saba masabar don mi za a yi kaza sai kama faɗa a kanta to kaga wannan jahili ne ya dai nada kansa malami amma jahili ne domin bai yiwa ni na karanci masaba guda hudu misali na akan matsala kaza na je ra'ayinsa duka sannan na zo na ɗauko hujjojinsu duka Eh, Qur'ani da hadisi ga hujjojin wani ga hujja wani ga hujja wani karkashin hujjojin su sai ni gane mai hujja ni gane wanda bai da hujja ni dauki mai hujja ni aje mara hujja kai ko da ka dauki magana mutum guda baka je ka debo sauran maganganun ba ka ce kai ne ke da ilimi wannan da ya dibi masaba hudu shi ko shine jahili kai guda ce ka diba shi ya dibi hudu kuma cikin hudun har ya kara da binciken hadisai da dalilan waɗannan hudun duka kaga ba yadda za a yi ya zama fahimtar ka ko ilimin ka ya zama dini da wancan to amma kuma yanzu alal akasi muke wanda ya rikide masaba guda gajam gajam duk fatawoyin sa akan wannan masaba take bai canza mata ta yi daidai ko bata daidai ba bai canza mata to shi a malami wanda kuma idan ya ga masaba ta yi daidai ya bada fatawa daidai da masabar idan mata ba sai dauko hadisi ya bada fatawa akan sa to wai shine jahili a wajen su yanzu to kaga wannan ba karamin gurguwar fahimta ce ba baiwa mai hudu ya zama jahili mai guda ya zama ilimi da yake cewa wa huwa balun mudillun wa man jahila zalika kulluhu aidan kuma duk mutumin da ya jahilci haka duka wata kahama fil fatawa bila ilmin ya fada ma fatawa ba tare da ilimi ba fa huwa ashaddu a'ma wa ballu sabila to wannan yayi kowa zama makaho kuma yayi kowa bata ya kasa gane cewa gaskiya fa tana cikin masabobin duka gaskiya tana cikin littafi Allah da sunnan manzo Allah ya kasa gane haka shi ya dauka masaba guda ita gaskiyar to wannan bata ce li wallahi Allah shi kare mu fa hadha huwa al-haqqu ma bihi khifa'u fadani am bunayatu at-tariqi maliki ce wato wani mawaki na cewa to wannan fa ita ce a gaskiya kuma ba ta da buya wato haka take karara kuma duk abin da ya shafi wasu bayanan gaskiya bayanan hanya ita batun su kawai zo rike wannan gaskiyar ita kadai a gaskiyar sun na hunaka wahaman sha'i'an inda ba'dul muqallidina to sana ko ni wahabi kuma har yanzu da ke daukan wasu masu takalidanci ya suddu man ittiba'i sunna wanda ke kange su daga biyar sunna allati tubayyinu lahum anna al-madahiba ala khilafiya wanda ke bayyana cewa ba su ta daidai da daidai a nan ba to wa huwa zannuhum menene wahamin shine wai zaton su annati ba sunna ya ta sahibil mazhabi cewa wai idan ka bi sunna bar ra'ayin mai masaba wai kamar ka ce mai masabar yi kuskure ka ka sa shi ka ce mai mai kuskure ne e ka ce mai mai kuskure ne ka walakanta shi wannan shi yasa ba za su yi aiki da hadisin ba domin gudun kada su a ce su yanke imam din su yayi kuskure ko imam Abu Hanifa ko Maliki ko Shafi ko Ahmad ko ka ce yayi kuskure to wannan shine babba wata wata kuma har yanzu wanda suke da ita wa taqdiyatu ma'anaha indahu at-tanu fil imani kuma su suna ganin cewa idan kace limami yayi kuskure to kamar ka soke shi ne walamma kana danu fi fi fardin min afradil muslimin la yajuzu fa kaifa fi imamin min to idan ya zan ka soki wani mutum daga cikin musulmai ko da ba malami ne ba ka soke shi kuskure ne ba daidai ne ba to ina ka shugaba gaba ɗaya kamar a ce shugaban masaba ma gaba ɗaya ka soke shi to kaga kai kuskure ne su a wajen su wal jawabu to amsa ana shine anna hadal ma'ana batil wannan ma'ana ba daidai take ba cewa wai don ka aiki da hadisin da ya saba masaba ka aje masaba ka aiki da hadisi wai shikenan ka ce masabar ya kuskure kuma daga nan ai shikenan ai ka soke shi ba suka ta ba wannan kuskure ne cewa suka ce wa sababu al-insirafu an tafaqquh fi sunna kuma dalilin da yasa har wannan wa'ayi ke shiga cikin kokolwar wasu ba sa fahimta sunna ne wa illa in ba haka ba fa kaifa yaqulu zalika al-ma'ana muslimu aqilun muslimi mai hankali yana faɗin wannan magana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma ga annabi na cewa idza hakama al-hakim fajtahada fa asaba falahu ajrani mai ijtihadi idan ijtihadi yayi hukunci yayi daidai yana da lada guda biyu wa idza kama fashta da fa akhda falahu ajrun wahidun amma idan ijtihadi kuma ya kuskure to za a bashi lada daya fa hadha alhadith yaruddu zalika almaana to kaga kenan wannan hadisi ya mai da wacce ma'ana taka cewa wai idan mai ijtihadi yayi hukunci kaga ba daidai ne ba ka aje masa ka dauko hadisi ga yake ka ce ya kuskure kuma daga nan ka soke shi wannan hadisi yayi rabbi akan sa don mi bi ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ fulanu. zai nuna mana kenan idan ce wani ya kuskure ba zan aiki da magana sa ba zan dauko hadisi ai magana da shi ma'ana fi shar'i usiba fulanun asaba fulanun ajran wahidan usiba fulan ajran wahidan ma'anarsa wani ya samu lada daya a lokacin da kace wani ya magana sa ta saba ma hadisi zan dauki hadisi in aiki da hadisi in aji maganar sa masabar wani ta saba ma hadisi zan dauki hadisi in aiki da shi to ma'anarsa wannan wanda yayi wannan kuskuren ya samu lada ɗaya. don haka hadisi ya nuna in kai kokari kai kuskure lada ɗaya za a baka in ka samu kuma a baka biyu to yake nan wanda aka ce ya samu lada ɗaya, fa idza kana ma'juran fi ra'ayin man khadahu idan ya za an bashi lada ga wayan wanda yace ya kuskure fa kaifa yatawahamu min taqdiatihi iyahu dan to ina suka nan ya samu lada ɗaya? kuma ka ce ka soke shi ba suka ne ba la shakka maliki ba shakka anna hadha tawahhum amrun batilun wannan wahamin da ke shiga ku cewa wai idan muka ce masabar wani an ta saba ma hadisi nan zamu dauki hadisi mu aiki da shi wai shikenan mun mun ce yayi kuskure to yayi kuskure kuma kaga mun soke shi wannan wahami ne baɗin yajibu ala kulli man qama bihi an yarji anhu duk wanda ke da irin wannan ra'ayi ya kamata ya sake shi ya dawo wa illa an ba haka ba fa huwa alladhi yad'anu fil muslimin to shike suka musulmai kinan wa la fi fardin adil minhum ba wai mutum ɗaya bai soka ba duk musulmai ya soke su a bal fi kibari matin duk shugabannin ma ya soke su ba ma guda ba minas sahaba wa tabi'ina wa ba'dahu ya soke su yana in kana da wannan fahimta to duk ka soke su ma min al a'immati al mujtahidin wa ghayrihim fa inna domin mu na'lamu yaqina mun sani yaqini anna haula ila ajilla wa inna manya manyan malaman nan kana yukhdiu ba'dhum ba'dan wasu daga cikin su suna sa sace su kuskure to kenan su sun ce sun soki wancan ne wa yaddu ba'dhum ala babin ana samun magabata sahabbai da mabiya da maliku da shafi da wani ne dukkanin su junan su suna cewa wani ya kuskure afa yaqulu akran to yanzu mai hankali yana cewa inna ba'dhum kana yadhanu fi ba'd sashin suna suka sashi ne don ya ce fatawarsa ba ta yi daidai ba shikenan ya soke shi in ka ce ni da ni ce ba su yi daidai nan ba na ɗauki hadisi na soke su to su da suka ce ma wasu magabatan su yi daidai ba su yi daidai ba sun soke su kamar imam malik yanzu ya aji magana wani sahabi Eh, ya ba da fatawa akan hadisi sai kace ce ya soki wannan sahabin misali haka kuma imam shafi haka imam ahmad dukkanin su sukan haka, wa junan su ma imam malik yana cewa imam shafi bai daidai ba imam shafi yana cewa imam malik bai daidai ba abu hanifa yana ah, imam ahmad yana cewa abu hanifa bai daidai ba to yanzu zaka ce wace nan sun soki junan su ne a ba suka suka yi ba saboda ka tunna ko ba suka suka yi ba mu ma idan muka ce nan ba su daidai ba ga hadisi mu aiki da hadisi ba suka ce muka yi musu ba balla sa ma ya inganta ana rasulullahi kadda babakar kai manzo Allah ma da kansa ya ce abubakar ya kuskure fi ta'wilihi li ru'ya kana ra'aha rajul domin abubakar ya fassara mahulki wani bawa Allah da ya mahulki ya zo gaban manzo Allah manzo Allah ce ya kuskure fa kala lahu asabta ba'dan wa akhda'ata ba'dan annabi ke ma abubakar kai daidai a wani bangare a wani bangare kuma kai kuskure to yanzu sai mu ce manzo Allah ya soki Abubakar kenan tun ya ce Abubakar ya kuskure a bayuwa gare mu ina fata an gani wannan fa hal da'ana rasul sallallahu alaihi wasallam fi Abubakar bi hadhihi kalima wa min ajibi ta'sir hadha al-wahm ala ashabihi annahu yasuddu an ittiba'i as-sunnah al-mukhalifa li madhhabihi daga cikin bala'in tasirin wannan tunani nasu da ya shiga kwakwalwarsu yakan kange su daga bi sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai don gudun kada su soki shugabanni nasu don suna ganin in suka bi sunna da ta saba ma masabar su kamar sun soki mai masabar wannan sai hana musu biyar sunna lianna tiba'uhum iyyaha ma'anahu indahum astanu fil iman domin su lokacin da suka bi sunna suna ganin kamar sun soki wannan imam nasu wa amma ittiba'uhum iyahu. Aman biye su wannan masaba walau fi khilafi sunna ko ya saba sunna fa ma na itiramuhu wa ta'zimu suna ganin sun girmama shi idan eh, masabar wani ta yi kaza ta ta saba ma hadisi manzo Allah aka bi wannan masaba aka bi ra'ayin wannan mai masabar to kamar an girmama shi ne domin saka suke gani in ko ka saba mai to ka walakanta shi ka soke shi to sai mu ce walidhalika fahama fahum yusirruna ala taqlidihi firara min al-mawhumi wai sai kaga suna biyar sa kenan don gudun wai kada su saba masa in sun ka saba masa kenan sun soke shi don gudun kada su soke shi kenan sai su bi shi ido ruhe to sai mu ce wala kada nasiha haulai su nan sun manta wala aqulu tanasu ban cewa sun karyan mantuwa zan ce dai sun manta da yana yiwa karyan mantuwa ce amma ni dai na ce to sun manta kila annahum bi sababi hadal waham wannan tunani na nasu cewa idan ka saki magana mutum ka soke shi Waka fi ma huwa sharrun minhu to sun fada ga abun da yafi zama hakan sharri ma faru e, don sun bi wannan mai masabar ne don gudun kasu soke shi to sai suka fada zuwa ga abun da yafi suka mai masabar illa menene suka fada cikin sa fa innahu law qala lahum qa'ilun domin da zaka ce musu idza kana ittiba'un yadullu ala itiramin idan biyan mutum ya nuna ka girmama shi ne almatabu'i ka girmama wannan da ka bi wa mukhalafatu kuma saba masa tadullu ala dani fi ka soke shi in ka saba masa to fa kaifa ajattum li anfusikum mukhalafata sunnatan nabiyyi wa tarka ittiba'iha ila ittiba'i imam al-madhhabi fi khilafi sunnah to idan ya zama haka ne to ya kun ka hallata saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin biyar mai masaba domin biyar wannan masaba domin kuna kuna son ku girmama mai masaba shi yasa kuka bi shi kuka ga idan aka saba masa an soke shi amma kai ku kuka je kuka saba ma manzo Allah sai kuka bi mai masaba yanzu sai mu ce to shikenan ku kun girmama mai masaba kun bi shi mu ko mun soki mai masaba ba mu bi shi ba mun bi manzo Allah mu da muka bi manzo Allah mun girmama manzo Allah ku da ba ku bi manzo Allah ba kun soki manzo Allah to yanzu don Allah da wanda ya soki manzo Allah da wanda ya soki wani imam cikin imaman masu masaba wa yake kan hadari in haka in dai rashin biyar mutum suka ce in rashin biyar mutum suka ce to kaga kenan kun soki manzo Allah ku mu ko mun soki mai masabar ku to yanzu Allah wa akan hadari ni dai na san wanda ya je gaba Allah kuma yana cikin masu sukan manzo Allah kaga ya shiga hadari shi ba batu aljanna da shi amma wanda ya zo gaba Allah yana girmama Allah yana girmama manzo Allah duk wanda zai soka duniyar nan ya soke shi inda ya girmama Allah girmama manzo Allah ina fata an gani wannan bai da matsala fala in kana indakum mukhalafatu al-imami tu'tabaru ta'an fi fa mukhalafatu ar-rasul abharu fi ha ta'an fi kina saba manzo Allah shi ma suka ne bal zalika huwa al-kufr bi ayni kai ba ma suka ba ai wannan makafirci ne kina idan muka bi muku fasara irin taku sai mu lokacin da ku saka manzo Allah kuka bi masabar ku kenan kun soki manzo Allah wanda ya soki manzo Allah kuma kairi ne kenan inda za mu yi muku irin hukuncin da kuka yi mana cewa mun soki mai masabar ku to da ku hukuncin ku kahirci ne zamu cewa ku yi to magaga mu ba za mu ce muku hakan ba amma dai za mu ce muku lalle ne wajibi ne ku yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wal iyadu billah Allah kare mu daga sukan manzo Allah wanda zai kai ga kafirci law qala lahum zalika qailun da wani ya ce musu haka lam yasbiu alaihi jawab ba su da amsa duk mai irin wannan ra'ayi idan kake ka ka masa wannan bai da abin da zai cewa innama tarakna sunnata sikatan minna bi imamil masabi wa annahu alamu bi sunna minna to har yanzu kuma suna da wata amsa da za su faɗa maka in ka kawo musu irin wannan ka ce musu to don me kuka saki manzo Allah kuka bi eh, masa Masaba, sai ka ji suna cewa ah, da yawa mukan ji suna ba da irin wannan fatawar qala ma sami'naha min ba'dihim suna cewa inna ma tarakna sunna ai mun bar wannan sunna ce muka bi masaba fikatan minna saboda muna cikakken aminci muna da confidence bi imamil mashabi da wannan imamun na masaba wa annahu bi sunna minna ya yi mu sakin sanin sunna saboda tunna muka ga bai aiki da hadisin ba to ai ya yi mu sanin hadisin kai da annan kana kokari abi hadisi halan ka kai imamu malik sanin hadisin halan ka kai imamu shafi ya sanin hadisin halan ka kai babu duk mai masaba sai jingina ka zuwa ga mai masabar yace ka kai shi sanin hadisi tabbata mu kai su sanin hadisin ba ba mu kai su ba ko alama ba mu kai su ba amma ba annabawan Allah ne ba kuma ba su yi shi kuskure ba yadda muke mu ma ba mu wuce kuskuren ba su ma ba su wuce kuskuren ba saboda kuma ba su Allah yake mu bi ba ba su annabi yake mu bi ba Allah ya ce mu bi Allah mu bi manzo Allah ne saboda wannan shi yasa muka tsaya ga manzo Allah ba wai muna sukan su ne ba ba kuma muna eh, ramma abin da suka yi ba a'a muna amfanuwa da abin da suka yi kuma muna biyan maganganun su a duk inda suka daidai da hadisi muna biya amma inda ba su daidai da hadisi ma to zamu bi wanda ya fi su ne wanda su suka ce mu yi hakan su da kansu su ne suka ce muna mu yi hakan wa na amsa mun zamu cewa ala hadhihi kalima ga wannan kalima da ke cewa ai wa'annan mun bi su ne don mu girmama masu don kuma sun yi mu sanin sunna min wujuhin yadulu al-kalamu alaiha fi hadhihi muqaddima akwai huskoki da dama da zamu ba su amsa amma dai ba mu dauko su duka domin in muka bi hakan to littafin ma muqaddima za ta yi wale walidhalika saboda ka fa inni aka tasiru ala wajhin wahidin minha huskokin da dama da ke zamu iya ba su amsa zamu tsaya a kan ɗaya kawai wa huwa jawabun fasilun bi ta'ala kuma jawabi ne mai gamsarwa insha Allah fa ina cewa laisa imamu mazhabikum faqat huwa alamu minkum bi sunna sai mu ce to eh da muka ce muku ku bi hadisi manzo Allah kuka ce ai wannan limamin naku yayi kamar misalin dan shafi'iyya ne ka saba ma shafi'iyyar ka dauko hadisi kai yake sai da ce ma eh to ai imamu shafi'i ya fi ka sani hadisi sai in ce to ai ba imam shafi'i ne kawai ya fi ka sani hadisi ba bal hunaka asharatun akwai su gomomi bal mi'atun ba ma gomomi ba ɗaruruwa na la'imma hum a'lamu aidan minkum bi sunna kuma sun yi ku sani sunna su ma idan ka ce eh ai imam malik ya fi ka sani sunna ko ko ai imam shafi ya fi ka sani sunna ko ai imam abu hanifa ya fi ka sani sunna ko amr ya fi ka sani sunna sai mu ce tabbas ba shi kadai yahi ni sani sunna ba ba shi kadai ka ba kai ma kanka a akwai ɗaruruwan malaman da sun yi ka sani sun yi ni sani ba su kadai ne ba Fa'iza idza ja'at sunna sahiha ala khilafi madhhabikum idan sunna ta zo akan sabani masabar ku wa kana kad akhadha biha adun min ulaika al-a'imma sai ya zan cikin wayancan ɗaruruwan da sun yi ka sani su ma sun yi ni sani sun yi aiki da wannan sunnar amma naka bai aiki da sunnar ba to sai ka ce eh ai yayi ka sani sunna sai ka rike maganar sa ni ko nace eh lalle yayi ni sani sunna amma tunda bai rike sunnar ba anan wannan matsalar to ga wasu wa'anda su ma sun yi ni sani sunna kuma sun yi riko da sunnar to sai in bi maganarsu. su to me zaka cewa fal akhadhu biha wal haratu hadhihi atamul lazimun indakum dole ne kuma kanku kenan ku yi riko da wancan magana tunda ku yanzu guda ne malami guda eh kuke biya yanzu ya saba sunna anan to amma akwai su ɗaruruwan malamai masu biya sunna kuma su ko sun biyo can sunna to yanzu sai ka saba ma ɗaruruwa don guda kaga baka yi adalci ba kenan baka wa kanka adalci ba لأن كلمتكم المذكورة لا تتفق هنا فإن مخالفتكم سيقال لكم معارضا za a ce muku inna ma akhadna bi hadhihi sunna thikatan minna bil imam alladhi akhadha biha tunda kun ce kun saba masa ne domin me domin ku amince masa mu ko sai mu ce a mu ko mun bi sunnan don amince ma wanda bi sunnan mu akwai wani wanda ya bi sunan shi ko mu ko mu amince masa in kai ka amince mana to mu ko mu ce ai eh, to mu ko mu amince mana nan don amince masa na yasa muka bi shi to gaji nan ai yanzu ba ku da kyau fattiba'u wa aula min ittiba'il imam alladhi khalafa biyarsa yahi muna mu bi wannan wanda ya saba ma sunnar wai don mu amince masa eh ba shi dai muka amince ma mu amince ma lamai daruruwa to sai ya zan daru cikin daruruwan nan mun samu guda wanda ya saba ma sunna sai don amincewa sai mu saba ma sunnar alhali ga wasu daruruwa su ko sun bi wannan sunnar kuma su ma mu amince musu to kaga kenan tun in amincewa ne ake bukata to ba guda ya kamata ka amince ma ba ai akwai ɗaruruwa in kuma ilimi kake magana to ba guda ba malami guda da ilimi ba ɗaruruwan malamai ke da ilimi dubban malamai ma ke da ilimi to saboda ka idan aka samu wasu sun bi hadisi wasu ba su bi hadisin ba nan da suka bi hadisin su ne wajibi ka bi su ne wajibin ka ka bi fala khaz biha wajib wajiba wa ala min tibail al-imam alladhi khalafa wa hadha bayinun la yakhfa ala ahadin insha Allah to wannan kuma kaga ai bayini ne duk mai tsoro Allah wannan ai kaga yakan iya gane haka lalle tunda ne kace eh muna bin su ne saboda sun manya ne masu ilimi ne kuma amintattu ne mu amince musu sai mu ce eh to akwai wasu kuma su ma manya ne masu ilimi ne su ma amintattu ne su ko sun bi hadisi to yanzu ga amintattu mabiya hadisi ga amintattu ba su bi hadisin ba to yanzu waye kamata ka bi wanda ya bi hadisin ko wanda bai bi hadisin ba ya kamata wannan bai kamata ya zan ya ɓoye ga mafi yawan malamai ba ko mafi yawan ɗalibai ma wali zalika saboda ka fa ini asadi wa naqula ni ka ina yan cewa inji Muhammad Asudi Albani rahimahullah yace inna kitabana hadha wannan littafin namu da zamu karanta muku littafin da ya kumshi ko da yadda ake sallah yadda manzo Allah yi sallah wannan littafi ne lamma jama'a sunana as-sabit sallallahu alaihi wasallam fi sawati salatihi saboda ya tara abinda ya inganta na sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ni kan ina cewa akan haka fala uzur li adin fi tarkil amali biha babu wani uzurin da wani zai kawo mana yanzu na cewa wai ba zai yi aiki da wannan littafi ba gaskiyar magana saboda dai dukkan uzuri ya kare dukkan dalilai sun tabbata cewa wajibi ne abi abin da ke cikin littafin Allah kuma wannan littafi abin da ke cikin sa kai tsaye Qur'ani ne hadisi ne babu wata maganar da bata da dalili a littafi Allah ko sunan manzo Allah a cikin sa saboda ka baka da uzuri da zaka bashi domin kai kana biyar wata masaba baka da uzuri yana laysa fihi mattafaqal ulama wala tarki domin abun da ke cikin sa babu wani abu daya da ake cewa duk malamai sun ittifaki ka ayi shi kuma gashi nan babu shi duk akwai abun da a cikin sa wani malami ya ce ka ayi shi to amma wani malami ya ce kuma ayi ina fata gano nan Kare da kasance kuma wani malami yake a yi shi kuma ga hadisi kuma to kai kenan ba yiwa a ce wannan littafi yayi watsi da dukkan maganganun malamai a yayi watsi da wasu yayi aiki da wasu hashahum min zalika a Allah ya tsare su daga wannan bal ma min mas'alatin warada fi babu wata matsala da za su ci wannan littafin illa wa qad qala biha da'ifatu minhu sai an samu wasu jama'u ba ma guda ba wayanda suka yi da wannan wa man lam yaqul biha wanda bai faɗi wannan bai yadda da wannan matsalolin da ke ciki ba ko wata daga cikin su ba fa huwa ma'zurun za a masa uzuri ne wa ma'zurun ajran wahidan za a bashi lada daya domin yayi kuskure da yayi daidai da za a bashi biyu li'annahu lam yarudda lam yarid alaihi nas an-nas biha itlaqan domin bai samu nasi ba kai tsaye au warada lakin bi tariqin la taqumu indahu bil hujja ko ya zama lam yaride ilaihi nas biha itlaqan ya zan gaba bai da nasi shi sa ya barta bai samu nasi ba wannan hadisan da ke da hannu kila ba su zo a sa ba lokacin awwara da koko ya zo lakin bi tariqin la taqumu da bil hujja ta wata hanyar da shi a wajensa bai inganta ba aw li ghairi zalika ko da wani abu min al azaril al ma'rufa na uzurar suke sanannu ne ga malamai ladal ulama ya zan dai akwai dalili dai da yasa bai akida cikin ba saboda ka za a bashi lada daya ya kuskure za a bashi lada daya amma ni lalle dukkan wasu matsalolin da a ciki wannan littafin to za ka samu ko dai malamai duka su yi aiki da su ko kuma wasu daga cikin malamai sun yi aiki da ba su yi aiki da su ba to suna da uzuri ko ma ya zan kila hadisin bai zo musu ba ko kuma ya zan ya zo musu da wata hanyar da bata inganta ba ko kuma sun yi wani tabiri dai sun yi kuskure wanda ba su wuce su yi kuskuren ba amma dai kuma bai yiwa a samu wata matsala a cikin wannan littafin da ake cewa duk malamai sun yi watsi da wannan a wasu dai sun yi watsi wasu kuma sun yi aiki da ita domin annabi na cewa la la tami ummati ala dalala al'umma ta ba su haduwa akan bata dole ne idan aka ce ma wannan gaskiya ce dole cikin malamai an samu mai biya ko da wani ya kauce to wani dai ba zai kauce ba na'am wa amma man sabata annasu indahu min min ba'dihi amma wanda nasi ya tabbata gare shi bayan ya bada wata fatawa kuma ga nasi ya tabbata fala uzur lahu fi taqlidi to wannan bai da uzuri su suyi ne saboda nasi bai tabbata gare su ba amma kai yanzu misali sai nasi ya tabbata sai ka kauce ko su in nasi ya tabbata suka kauce ba su da uzuri ba wani uzurin da za a cewa ga nasi karar arzisi ko a sunna kuma ka kauce ma wannan nasin wai don wani uh, abun ga to baka da hujja balil wajibu abinda wajibi ittiba'un nasil ma'sumi biyan nasi wanda aka eh, amma asumi shine manzo Allah wanda baya kuskure Wazalika, zalika huwa al-maqsad wannan kuma shine al-maqsud shine manhuwa min hadhihi al-muqaddima wannan muqaddima manhuwa shine mu tabbata muku wajibcin biyan littafi Allah mu tabbata muku gane cewa abin da ke cikin littafin nan fa ba ra'ayina ne ba ba ra'ayin malam wani ne ba a'a qur'ani ne ko hadisi wallahu azza wa jalla yaqulu kuma ga Allah na cewa ya ayyuhallazina amanu yastajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku karba mu kiran Allah ku karba kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah ko manzo sai kira ku zuwa ga abin zai raya ku ba abin da kira ku ko sai littafi Allah sunnan manzo Allah mu ku sani Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi turshuruna kuma ku sani cewa Allah na sha maka cewa tsakanin zuciyar mutum da imani a lokacin da aka kira shi farko yace ƙarya ne to sai Allah hana masa gane gaskar da dama abin da ke cuta ma malamai kenan wani idan ya ji wata fatawar da bai san da ita ba sai ce ƙarya ne kuma ya ci gaba da wa'azi yana cewa ƙarya ce ko da ga ayar ta bayyana karra ga hadisi ya bayyana karra gare shi sai ya ji nauyin dawowa yanzu saboda tun farko ya riga ya ce karya ne tunda ya ce karya na a can baya to yanzu kuma zai iya eh, Allah zai hana masa dawowa daga nan kuma sai ya zan ya dimauce ya kasa dawowa sai ya kama faɗa da gaskiya da tabbata hadisi ne ya tabbata ya kama faɗa da hadisi Qur'ani ne zai tabbata ya kama faɗa da Qur'ani saboda ni saboda tun farko ya ce karya ne wannan shine babban hadisi da malamai ke fuskanta ya Allah ka kare mu daga wannan matsala shi yasa Allah ya walimu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tusharuna lalle ku sani Allah yana sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa kuma za ku koma gaban Allah ne Allah zai muku tambaya karka dauka cewa ka zo nan ka karyata hadisan manzo Allah ka zo nan ka karyata kayoyin Qur'ani don kare ra'ayinka kawai na za a dawwama ai za a koma gaban Allah kuma Allah zai hukunci wallahu yaqulul haqq kuma Allah shi ke faɗin gaskiya Allah shi ba mu ikon biyar magana Allah wa huwa yahdi sabil Allah shi ke shirewa zuwa ga gaskiya wa huwa ni'mal maula ma dalla da majibin al'amari mu shine Allah wa ni'man nasir ma dalla da mai taimako shine Allah wa sallallahu ala muhammadin tsira da muke da sabata ka annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi da alayhi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin duka yabo ya tabbata ma Allah ubangiji halitta kuma magana ta kare daga yanzu wannan muqaddima ta kare anan yayi wannan rubutun a hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1381 wanda ga watan watan biyar kenan 20 ga watan biyar kusan yanzu ya ta samma shekara hamsin kenan muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya datar da mu Allah shi ba mu nasara wannan shine abunda Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta a wannan mukaddimar tasa wani sati da yadda Allah ka cokan za mu fada cikin siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abuna makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi ya himuna wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik